yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci na sha tara ga watan zulhijja hijira ta dubu da wadda ta yi daidai da sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin ta miladiya za mu a darasi na tara insha Allah a cikin darussan da muke na a cikin tafsirin suratul isra wanda muke a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya za mu tashi aya ta 42 a cikin suratul isra a ramar bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا نعم الله جل وعلا يتي ƙullau kana ma'ahu alihatun kama ya ƙolon ce ne da su a wato mashirikai kenan da Allah yana da da akwai abubuwan bauta tare da Allah kamar yadda suke faɗa su mashirikai idan labtarau ila dil arshi sabila to ai da sun nemi tafarki ya zuwa ga ma'abucin al'arshi tafarki da zai kai su ya zuwa ga siyi. fito na fito da shi a cikin mulkinsa wannan wato bayyana a raddi ne akan abubuwan da suke suka gina kafircinsu a kai shi ne ilahiyya ta Allah ta Allah da bauta da ta Allah da ɗaukaka da sifofi maɗaukaka to Allah ta'ala ya ce da su ya ce annab sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu idan da a ce akwai ababen bauta tare da Allah waɗanda suke daidai suke da Allah kinnai waɗanda suke kishiyoyi gare shi to ai da sun samu tafarki da zai kai su ya zuwa zama abincin al'arshi kamar yadda yake al'adar wato masu al'arshi masu gadajen sarautar duniya masu gadajen sarautar duniya haka suke zayayya da kansu kowa domin ya nuna kan cewa shi gaba yake da wani dalilin da ya yasa kenan za ga ake yaƙoƙi saboda kowa yana wanda yake da ƙarfi yana so ya ga babu kamar sa ya haɗiye wanda yake kasa da shi to da cikin halittar da cikin halitta ta Allah da akwai wani wanda yake daidai da Allah da shi ma ya ɗauki tafarki ya zai kai ya zuwa ga Allah domin wannan shine ɗabi'ar masu mulki to yayin da aka ga kan cewa haka ba ta faru ba wannan dalili ne akan cewa babu ababen bauta tare da Allah babu waɗansu waɗanda suke kinnai wanda suke daidai ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul anbiya law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata da a cikin sammai da ƙasa akwai ababen bauta ba Allah ba da sun da sun tarwatse domin wanda duk ya ce daga cikin iyayen in a kaddara kan cewa suna da yawa ba Allah ne kaɗai ba wani zai ce a halitta rana ga lokacin da za ta rinka fitowa wani kuma zai ce a da yadda ba ba lokacin za ta fitowa ba ka gani ko tukin mota ne waɗansu ce ta dama za a bi ingila ta ce ta hagu za a bi kuma an yi mutane da duniya yawanci ana tafiya ta damar su kuma sun ce sai ta hagu za a bi saboda haka ɗabi'ar waɗanda suke masu tarayya haka ciki to shi ku Allah tsarinsa babu yadda za a yi ya canza ba wanda isa ya canza shi kuma ka duba halittar ɗan adam da a ce akwai waɗansu iyayen gijin ba Allah ba da halittar ɗan adam ta zamanto ba haka ba da wani sai ya ce shi idan ya kamata ya zamanto idan dan adam irin idan mage ko kuma kunnan zamanto irin kunnan kare ko makamancin wannan to amma yadda Allah ya yi tsarin halittarsa da ba wanda ya isa ya canza ya nuna shi kadai ne shi kadai ne mai mahalicci kuma shi kaɗai ne mai iko a cikin halitta to wannan hakika mushrikai sun tabbatar da kan cewa Allah shi kaɗai ne a cikin rububiyarsa amma wannan bai amfane su ba saboda sun sanya waɗansu sun zamanto daidai da shi to waɗanda suka sanya suka zamanto daidai da shi la ya na shari'a ba su halittar komai wa yi su ake halitta to kuma nan sai Allah ya musu kalubale cewa da yana da ababen bauta akwai ababen bauta tare da shi kamar yadda suke faɗa da sun nemi tafarki ya zuwa ga shi Allah wanda yake ma'abucin al'arshi wannan kira ne akan su amfani da hankalin su. kira ne kan su amfani da hankali lafiyayyen hankali dole zai nuna akan rashin yiwuwar samuwar waɗansu ababen bauta tare da Allah wannan ba zai yi ba a hankali ba zai iya tabbatar da wannan ba ba mumkini ba ne mustahili ne da yake shi hankali ko dai abu ya zamanto mai yiwuwa ko ya zamanto mayar yiwuwa ko ya zamanto dole ya zamanto haka to kasancewar Allah maɗaukakin sarki ya samu ababen bauta tare da shi wanda take daidai da shi wannan mustahili ne ba mai yiwuwa ba ne hankali ba zai iya tabbatar da wannan ba to kuma Allah maɗaukakin sarki a cikin rahamarsa sai ya ɗora mu akan hanya da tunani na lafiyayyen hankali zai kai mai zuwa ga wannan daga ciki shine abin da wannan ayat ta kunsa ku duba ku gani da a ce yana da ababen bauta akwai ababen bauta tare da shi Aida sun samu tafarki da za su kai ya zuwa gare shi sai sifanta kansa da cewa zil arshi a cikin sifofinsa bai ce da sun samu tafarki da za su kai ya zuwa ga al ba ko alkadiru ko makamancin wannan daga cikin sunayensa sai ce zil arshi ma'abucin al'arshi don ya nuna cewa mulkinsa mai gamewa ne ba abin da ya fita daga cikin mulkinsa domin da a ce akwai wani abu wanda wani yake da tasiri da shi a cikin mulkinsa to ya zama to al'arshinsa tawayayye ne to amma Allah al'arshinsa ya gane halitta baki ɗaya kuma ya kawo wannan domin su tunani a kan cewa masu gadajen sarauta na duniya su fi haka ciki. in suna da kishiya to dole za ka sami kishiyar nan ya samu tafarkin da zai je ya yi jayayya ya yi gasa tare da su in bai yi haka ba bai zamanto mai mulkin ba ya zamanto ɗan makwayo ya zamanto kan cewa shi dan hakimi ne bai zamanto mai mulkin ba amma wanda zai zamanto mai mulki shine wanda yake da wadata mutlaka ba shi da bukatar kowa ba shi da bukatar kowa ba shi da bukatar komai to babu kuma wanda zai sifantu da wannan in ba wanda yake shi shi kaɗai ba a cikin halittarsa da cikin ikonsa jalla wa'ala to shi yasa makamin sai ya dace Allah ya makansa kirari bayan ya yi makansa kirari da cewa shine ma'abucin al'arshi don ya nuna kan cewa mulkinsa ya nuna girman mulkinsa girman mulkinsa shine wanda al'arshi ya kewaye dukkan halitta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta al'arshi da kan cewa shi al'arshi dangane da sammai da kasai kamar ka ɗauki ƙawanya ne ka jefa ta a cikin fili wanda yake totar babu komai a ciki shine gilman al'arshi gane da wato halittar duniya da duniya sama da ƙasa halittar duniya sama da ƙasa akwai wanda daga cikin yan uwa wanda yana yawan rubutu akan akan sararin halitta dan uwa malam Ali Abubakar Siddiq kwanan ne yayin wani rubutu mai kai akan voyager wanda yau shekarar ta 50 da aka sake shi yana ne yana ta tafiya a cikin sararin samaniya yana yana tafiya a cikin sararin samaniya yau shekara hamsin tafiyar da yake yi har yanzu tafiyar ba ta kai tafiyar da haske yake yi a cikin shekara ɗaya ba ya yi tafsili da yanda kuma a ce zai kai galaxy ɗin da take kusa da mu andromeda da zai kai wannan sai ya yi shekaru dubu ɗaruruwa yana tafiya ko fi sun harba shi tafiya yake yana turo sigina ba fasa waye ba ba dare ba rana to wannan fa duk fa ana maganar ana maganar wannan milki in ce da muka sani kuma kamata kamata. su kansu abin da suka ce biliyoyi ne ba ɗaruruwa ba ba dubunai ba ba miliyoyi ba biliyoyi kamar wannan duniya kamar ba duniyar ba da duniya da rana da taurarin da muke gani na asama'u wato asama'u duniya da ce milky way wanda za ka ga wata ran da daddare za ka ga kamar wani irin kamar wani irin ba haske ba kamar wani irin hayaki haka a sama shine milky way din wannan hayakin to irinta irinta biliyoyi ne to duk wannan fa duk wannan karkashin al'arshin Allah shi yasa Allah yake ma'abucin al'arshi sannan yayin makanta kirari yace tusabbihu lahu samawati sabu wal ardu wa man fihin sammai guda bakwai da ƙasa da abin da ke cikin su suna yin tasbihi a gare shi wato suna tsarkake shi ga barin abin da bai dace da shi ba na'am ila arshi subhanahu wa ta'ala sai tsarkake kansa jalla wa ala subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata a gare shi wa ta'ala ya daukaka kuma daukaka ta tabbata a gare shi amma yaqulun gabarin abinda suke fada uluwan kabira girma wato daukaka wanda take mai girman gaske ai tsarki ya tabbata ga Allah gabarin wannan maganar a suranta cewa wai akwai wani wanda yake daidai ga Allah sarki ya tabbata ga Allah ina wane wanda ya san Allah zai ce akwai wani tare da shi to da ka sai Allah shi da kansa ya tsarkake kansa shi yasa tasbihi yake daga cikin ibadar da idan yi kayi abinda Allah da kansa shi ma yi? kayi abinda mala'ikunsa suke yi kayi abinda dukkan halitta suke yi to dan ya ci gaba da yi kansa a dan ya tsarkake kansa sai faɗi wannan magana kuma ya ce ya ɗaukaka ai ma'ana wato sifofinsa sun ɗaukaka da kuma ayyukansa sun ɗaukaka zatinsa ya ɗaukaka gabarin abin da suke faɗa a ce ga wani wanda yake daidai ga Allah girma wanda yake mai girman gaske bayan ya sifanta kan cewa ya ɗaukaka da girma shi kansa wannan takidi ne sai sifanta girman da kan cewa girman ma mai girman su to sannan ya ci gaba da yi ma kansa kirari yace ce lahu tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin sammai guda bakwai da kasa da abin da ke cikin su suna yin tasbihi da shi suna yin tasbihi a gare shi suna tsarkake shi ga barin abin da bai dace da shi wato suna cewa subhanallah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana yin tasbihi tare da godiya a gare shi wato yana cewa subhanallahi wa bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum amma sai dai ku ba ku fahimtar tasbihin su innahu kana haliman ghafura lalle shi Allah ya kasance mai tsananin hakuri ne wato mai hakurin da baya gaggawa akan rukon wanda ya cancanci a rike shi amma sai ya hakuri saboda kamalar iliminsa da kamalar rahamarsa sai ya haƙuri ya saurara kuma gafura ya kasance ne kuma ya kasance mai tsananin gafara mai tsananin gafara ga cewa duk wanda ya tuba daga wannan abin da ya yi ma Allah ya danganta masa abin da yake tsarkake kansa ga barinsa to in ya tuba Allah sai karɓi tubansa sai ya kawo ya ƙare ayar da sifar da take sanya kwaɗetarwa akan a dawo zuwa gare shi to a wajen tasbihin sammai da ƙasa a malaman tafsiri suna da fuskoki guda uku daga cikin fuskoki wajen kusan biyar ko shida da ashaukani ya ambata fuska ta farko suka ce wannan a zahirinsa yake kuma umumin umumi ne wato sammai da ƙasa da abin da ke cikinta kun ga man in aka ce man a cikin alkur'ani wato yana a cikin larabci yana daga cikin sigogin da ake cewa na umuni wato sun gama komai sai dai ana ana danganta shi zuwa ga masu hankali to amma mun san a wani wajen Allah ta'ala yake yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da sassaye aka amfani da harafin da yake nuni zuwa ga marasa hankali saboda haka wannan ya nuna kan cewa dukkan abinda ke cikin sama da kasa yana tasbihi a gare shi to kuma wannan ma'anar ita aka karfafa ta da karshen ayar ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu in din nan bi ma'ana ma min shay'in in nafiya ce babu wani abu komai kankantar ta akai taukidin wannan korewar da min wadda take harful jar ce wanda yake nuna nafsi ne a cikin umum babu wani abu ko menene shi face yana tasbihi da godiya ga Allah to sai suka ce wannan ala zahirihi dukkan wani abu da ke cikin halitta yana tasbihi ga Allah ko babu wani babu togaciya babu wanda za a ce sai dai wanda sai dai kaza sai dai kaza sai dai kaza babu wani abu face yana tasbihi da godiya ga Allah kuma suka dauki tasbihin nan ala zahirihi a bisa zahirin ta tasbihi suke ma'ana ta biyu shine waɗansu suka ce eh haka ne umumin haka ne dukkan wani abu yana tasbihi ga Allah amma tasbihin ba wai ne tasbihin cewa subhanallahi wa bihamdihi ba tasbihin shine yana yi makansa shaida akan cewar Allah mahalicci ne mai iko kuma yana zamantowa dalili ga duk wani wanda yake mai iya lura ne akan cewa Allah mahalicci ne mai iko wato kai kanka duk wata halitta ta Allah littafi ne da yake furuci da wato hujjar kaɗaituwar Allah da cewa Allah shine mahalicci Allah shine mai iko domin dukkan wani abu in ka tsaya a cikin halittar Allah in ka tsaya ka yi dirasarsa ka karance shi za ka san babu wanda yake zai iya yin wannan ba Allah ba ba zai yiwu a kacici kacici ko kuma baraɗi ba zato ya kawo wannan abu dole zai zama tsari ne na Allah ka duba ka gani mutane za su gama rayuwarsu in suka ɗauki likita ne zai ɗauki ido yana neman sani akan ido sai ya ga kan cewa ai wannan ya yi masa yawa bari ya ɗauki ƙwayar idon kawai nan wani sai ya ce wannan ya yi masa yawa bari ya ɗauki can ƙwaƙolin idon retina ya zama nan ne zai kwarance a har ya gama rayuwarsa a kan wannan yake to sannan ka ce wannan halittar ba shaida ba ne a kan cewa Allah mahalicci ne dukkan abin da ake karantawa na biology na physiology din da anatomy da sauransu kaga duk wannan fa karatu ne karanta halittar Allah ake waye yayi in ba Allah am khuliqu min ghairi shay'in am humul ko? am khalaqu as-samawati wal ard ko su suka halicci sama da ƙasa to shine sai wayannan malamai suka ce ma'anar tasbihin da halitta suke ga Allah ai suna shaida akan kansu akan cewa Allah mahalicci ne mai iko ne mai irada ne irada ita ce take nuna ah, zaɓin Allah akwai hanyoyi da yawa da za a iya yin ɗan adam amma Allah yake ga yadda zai yi shi kuma inda duk duniya za su taru canza halitta dan adam ba su isa ba ta Wani ya nuna irada a cikin yiwuwa ta fuskoki da dama a zaɓi guda ɗaya a ayyana kuma dole ya tsaya ta wannan ba ne iya yin wannan yana nuna iradar Allah nufin Allah haka yasa haka ya nufa ma sha wa lam yasha lam yakun ma'ana ta uku sai suka ce wannan ayar a zahirinta take amma wannan umumin an keɓance shi da wasu suka ce masu tasbihin su ne mala'iku da mutane da aljanu su ne masu hankali da ake su amma sauran halitta na su tasbihin ba na zahiri ba ne tasbihi ne na wannan ma'ana ta biyu mafi ingancin magana ita ce magana ta farko cewa wannan tasbihin tasbihi ne na zahiri kuma dukkan wani halinta yana yin tasbihi daga cikin dalilai shine Allah ya jiyar da bayinsa tasbihin waɗanda mu a mu ba sa tasbihi Allah maɗaukacin sarki ya ce wasu har na ma'adawu da jibala yi sabbihina wa tsaye wa kunna fa'ili muka hore duwatsu tare da annabi adam suna tasbihi tare da shi da tsuntsaye ko ba haka ba suna yin tasbih haka nan Allah maɗaukakin sarki ya ce inna min wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati daga cikin duwatsu akwai wanda yake fatsowa saboda tsoron Allah tasbihin har ya kai ya fatso daga ƙoli ya fada kasa saboda tsoron Allah to sannan gashi hadisai da suka zo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tasbihi na tsakon kwani da tasbihin abinci kamar yadda zo a cikin Bukhari hadisin Abdullahi bin Mas'ud mun kasance muna cin abinci tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa nasma'u tasbihat ta'a mu ji abincin yana tasbihi mu ji abincin yana tasbihi kuma ya zo a hakanan hadisin jabir bin samura a cikin sahih muslim inni la'a'lamu hajaran la'a'lamu hajaran fi makka kana yusallimu alayya qabla an ub'a wa inni la'a'lamuhu al'an na san wani dutse a makka ya kasance ne mun sallama tun kafin a aiko ni manzo na na san shi a yanzu yana masa sallama hakanan albayhaqi a cikin dara'il ya rubuto daga hadisin sayyidina ali ya rubuto daga hadisin sayyidina ali cewa sun kasance suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wata bishiya da babu wani dutse face ya ce assalamu alayka ya rasulullah sahabbai sun ji wani da da hadisin Abu Dharr duk da yake waɗansu malamai sun ba ba'a hadisin na tasbihin tsafan kwani a tafin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan Abi Darda ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi da Abubakar da Umar da Usman sai ya ɗauki ta kwankwani sai suka yi tasbihi a hannunsa Abu ya ji sai ya ajiye sai suka dena sai ya ɗauka ya sa a hannun Abubakar sai suka yi tasbihi sai ya ajiye sai suka dena sai ya ɗauka ya sa a hannun umar hakanan har a hannun usman duk suna tasbihin ka a cikin hadisi yana cikin albazza da mu'jamul tabarani al-awsat duk da yake shekul albani ya da'afa hadisin shekul albani ya da'afa hadisin amma abinda ban tabbatar ba wanda ya zo da ziyadar ne tun da hadisin yana da isnadai guda biyu a shahid waɗannan sun nuna abubuwa waɗanda suke marasa rai Allah ya jiyar da bayansa tasbihin da suke kuma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu kathir ya ce ya fi ban mamaki tasbihin tsakon kwani ya fi ban mamaki bisa na annabi dawud tunda na annabi dawud za a iya cewa dutse mai girma ne yana da kwarni yana da koguna a ciki ta yiwu amsa kuwa shi ne zai iya sawa a rinka ɗauka tasbihi yake kamar yadda kafirai suke faɗa sun sa abinda suke faɗa kenan abinda wannan Paul Johnson a cikin tarihin the history of the Jews yake faɗa kenan wai don gane da tasbihin duwatsu ga annabu ga tare da annabu dawo wai amsa kowane idan yayi saboda yana da zaƙin murya sai a rinka jin muryar tasa a duwatsu da kewaye wato suna ɗaukan eko amsa kowa <laughs> kaga wannan inkarin mu'jiza ne tunda Allah har ya faɗe ta ai in ga amsa kowa ne wannan kowa ma zai iya samun wannan kowa idan ya yi ihu ko ya yi tasbihi da ƙarfi a wuri wanda yake da duwatsu za ka ji duwatsun sun amsa muryar saka ta zo daga cikin duwatsun echo ne kuma abu ne wanda yake physics da da physics za ka iya calculator har ƙarfin sautin da sauransu to shine ibnu kafir yace amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yiwuwar a faɗi wannan za ka ce tsakuwa akwai amsakuwa gare ta ba zai yiwu ba saboda haka hakikanin tasbihi ne aka ji to wannan yana nuna girman Allah jalla ala to shi yasa sai yayin da Allah maɗaukacin sarki ya yi ma mushrikai ƙalubale da kan cewa babu abin bauta da gaskiya in ba shi ba domin ba su da hanyar da za su kai ya zuwa gare shi da suna da akwai shi da sun kai da sun samu hanyar da za su kai zuwa gare shi sun yi dayayya da shi sun yi wato a munafaka sun yi gasa da shi Allah jalla wa amma yayin da zaman to babu wannan ya nuna babu wani abin bauta babu wani abin bauta abin a wato da gaskiya sai Allah to sannan ya yabi kansa da wannan yabo wanda wannan yabo da ya yi kansa na nuna wato girman mulkinsa da risnawar komai ya zuwa ga mulkinsa ya nuna kan cewar hakika shine ubangijin gaskiya ma'ana ta biyu din ita ma tana nan duk da yake ba za mu iya cewa ita ce ma'anar wannan ayar ba an fahimta ai ma'anar wannan ayar shine komai yana tafihi ga Allah hakikatan amma kuma wannan ma'anar da malamai suka faɗa ita ma tana nan saboda kowane halitta na Allah shaida ne da yake bayarwa a kan cewar akwai Allah mahalicci kuma shaida ne yake gaya ma sauran halittu cewa ni dalili ne a kan cewar Allah mahalicci ne masani ne mai iko ne mai irada ne da sauran sifofi wannan ma'ana haka take domin duk wanda ya karanta halitta ilimin halitta sawa'un ilimin halitta masu rai ko ilimin halitta marasa lai in dai ya karanta su bai gane Allah a cikin wannan ba to ne yana tsamsul basirati wai yana tsamsul basirati domin bai amfani da hankalinsa ba wajen yadda zai sanya shi ya gano wajen bai amfani da hankalinsa ba amfani na hakika shi yasa neman za' Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya karanta inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في وعلى جنودهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إن دي وأن دي كرنتا تبي تفكري با تويل له domin Allah ya bashi hankali bai amfani da shi a inda ya dace ba to ina kuma ga wanda Allah ya bashi hankalin ya je ya karanta ilimin halittar Allah sannan bai yi tunani ba tunani da zai kai shi zuwa ga Allah to wannan wani irin wailu ne zai tabbata a gare shi saboda haka dukkan waɗannan ma'anoni haka ne ma'ana ta farko shi ce zahirin abin da alkur'ani ya nuna ma'ana ta biyu kuma ita ce ma'anar da tunani a cikin halittar Allah za ta kai mutum ya zuwa gare shi in to sai ya zamanto tamkar wato wannan dalilin da ake gani a cikin dukkan wani halitta shine tasbihin da halittar take yi ma Allah wato na nuna cewar wato ita wannan halittar aya ce shaida ce akan Allah jalla wa'ala shaida ce akan kadaituwar Allah akan cewa Allah shi kadai ne to kuma tsarkake Allah shine tasbihi sai ya zama to ita halittar shaida ce akan tasbihi ba ita ce tasbihin ba amma shaida ce akan cewa ta yi tasbihi bi ma'ana ta tabbatar da kadaituwar Allah wallahu ta'ala a'lam to Allah ya kare da cewar mu ba ma fahimtar tasbihinsu to shi yasa sai Allah ya jiyar da waɗansu daga cikin bayi wannan tasbihin a tafaqquh a nan wajen ai ba kwa fahimta bi ma'ana ba kwa ganewar tasbihin da suke yi ba kwa wato kamar ka ji yare ne baka fahimta ba kamar ka ji yare ne baka fahimta ba yanzu ne zai gaya maka cewa da asusu ba tsuntsaye da suke ta kowa da irin kukansa ne zai sanar da ke kan cewa in da Allah ya so sai ya siyar da ke kan cewa wannan kukan da suke yi tasbihi ne baka sani ba Allah ya ce ba mu sani ba to raka ba za mu kana ba ba za mu ce tasbihi suke ba ba za mu ce tasbihi suke ba amma suna yi hmm? tun da Allah ya ce ba mu sani ba ba mu sani ba amma abu ne wanda yake za a iya za a iya ba abu ne wanda yake manisanci ba tunda za ka ga suna yin kukan ba don su kirawo wani ba ba don su nemi abinci ba haka kawai wazifar su take daga sun tashi lokacin yayi kawai su ta yi haka zalika zakara da yake tara zakara da yake tara tarar da yake neman hatsi yake ko neman ruwa yake yi ba wani abu ko kuma tsoro ya ji ko matsi shi aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ya ga mala'ika to duk wannan dai ya nuna mana cewa Allah ya kunshe wato hikimomi a cikin halittarsa wanda kuma cikin rahamarsa alkur'anin Allah da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa suke mana ishara ya zuwa gare shi sai wannan sai ya sanya mu mu ba mu hankalinmu ainihin wazifarsa to sannan Allah ta'ala ya ce innahu kana haliman ghafura Allah wato mai tsananin haƙuri ne baya gaggauta uku ba zai kyale ya ba mu dama don saboda in ban fahimta ta nan ba za mu fahimta ta can shi sa ake ta maimaita misalan da ayoyi kuma gafura mai yawan gafara ne duk irin wannan barna da mushrikai za su in suka tuba Allah zai gafarta musu hakanan kuma ma dukkan wani mai laifi in ya tuba Allah mai yawan gafara ne Allah gafarta mana na'am وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وعده ولوا على أدبارهم نفورا نحن عالم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يقبل في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا نعم الله جل وعلا bayan ya bayan ya yi inkari ga mushrikai akan ilahiyya da suke tarayya da Allah to sai kuma ya ɗauko ginshike biyu daga cikin ginshiken imani shine imani da alkur'ani wanda suke inkari Allah ta'ala ya ce wa idza qara'ata alquran idan ka karanta alqur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura to sai muna sai mu sanya wato hijabi shamaki ne cewa tsakaninka da waɗanda suke baka imani da ranar lahira waje allah ala qulubihim akinna kuma mu sanya wato murafa rufi akan kan zukatansu an yafqahuhu dan kada ka fahimce shi wa fi adanihim waqara kuma mu sanya wani nauyi akan kunnuwansu wato wanda yake hana su su ji wanda yake na karba wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahda idan kuma ka ambaci ubangijinka a cikin alkur'ani shi shi kadai wallau ala adbarihim nufura sai su koma ta wato ta bayan su suna tserewa suna gujewa gabarin sauraron abin da yake na tauhidi wato wannan ya ya hada inkarin alkur'ani da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke yi da kuma da kuma inkarin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin abin da suke yi yayin da alkur'ani bisa ɗabi'arsa idan aka saukar da shi ga waɗanda duk suke ba su da cuta a cikin zuciyarsu ƙur'anin nan zai bude wato zukatansu su fahimce su fahimce shi to su alal aks su a kishiyar wannan suke sai zuciyar sai ta rufe sai zuciyar ta rufe sai zamanto wato kamar wato an sanya musu tsakaninsu da annab sallallahu alaihi wasallam da yake karanta alkur'ani kamar akwai wani shamaki ne kamar akwai wani labule ne mai sitir cewa mai hana su su gani ko su ji nan an sufanta su cewa inda ba imani da ranar lahira wanda yake nunin cewar rashin gaskata ranar lahira ɗaya daga shi ne mabuɗin da yake sa wato masu kafirce ma alkur'ani fiye kafirce masa domin wanda duk baya bai yi da ranar lahira ba to bai da za a yi masa hisabi ba wanda ku duk bai da za a yi masa hisabi ba to in kana neman wanda yake baya kiyaye haƙƙi baya kiyaye mutunci baya kiyaye baya kiyaye falala irinsa to ba za ka samu kamar sa ba yanzu ko yanzu me yasa me yasa mu na siyasa suke barna yadda suka so saboda sun san babu hisabi sun san a nan duniya babu hisabi idan idan hukumar efcc ce to duk wanda yake ba dan duk wanda yake ya shiga cikin jam'iyya kamar yadda wata ran wanda shugabannin jam'iyya ya faɗa duk wanda ya shigo jam'iyyar mu an yafe masa an masa wanka babu komai ba abin da zai same shi saboda haka nan kai abin da kake so in ma an kai ka ka san in ma an kai ka an gurfanar da kai ba wani abu ake bukata ba ka canja sheka kana canja sheka shi kenan sai a kyale ka in ma kuma har abin ya kai za a kai ga shari'ar shari'ar da kuɗi ake sayanta saboda haka duk wanda ya san cewar ba za a yi masa hisabi ba to in kana to babu abin da zai hana shi barna to haka nan duk wanda bai imani da ranar lahira ba ba abin da zai hana shi barna shi yasa Allah ta'ala yake bal yuridul insanu liyafjura amama mutum yana so ya fajirci ne ya karyata abin da yake gabansa dan ya sharho ya yadda yake so domin in za a ce masa ka tuna da mutuwa fa sai ta kai ku canza wannan zanci saboda yana ganin cewar mutuwa za ta kai ya zuwa ga hisabi amma wanda bai da hisabi ba ba abin da ya dame shi to wannan ya nuna wato sharrin da ke cikin rashin imani da ran lahira da mantawa da ita ta ne mutum yana shiga cikin wannan hijabin wannan ayar an ruwaito a cikin ruwayoyi daban-daban na sira wanda ibn isaac ya ambace su cewa wataran wannan ummu qabih wadda ake ce mata ummu jamil matar abu lahab ta dauko dutsen dutsen ya suna dan dutsen da ake murzawa akan dutsen nika ne na sama a mushi ai na kwalli ne dutsen nika in kun san dutsen nika babban dutsen nika magurji magurji san magurji tana ɗauke da magurji ta tuho tana ihu tana kururuwa tana cewa ina ina muhammadu yake ina muhammadu yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama tare da abubakar da sai yana zaune tare da sayyidina abubakar yace ya rasulullah wannan matar ta tuho kuma kai sace so za ta cutar da kai sai yace ba za ta ganni ba ya ababakar ta zo ta same shi ta ce ya abubakar na ji abokinka ya min zambo yana karanta min zambo sai ce a bai yi miki zambo ba ba zambo bai yi miki zambo ba tun da tabbage da ai ba zambo ba ce saura kaga ya faɗi gaskiya ko amma ya sanya ta ta fahimci shi abin da yake so ta fahimta ba tare da ya yi ƙarya ba sai ta juya tana takama tana cewa eh ƙuraishi za su san cewa ni ƴar ubanta ce ni ƴar halarci to shi ne a cikin wannan riwayar a cikin wannan shi ne sanadiyar saukar wannan ayar cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alkur'ani to sai Allah ya sanya shi masa hijabi tsakanin da wanda ba sa imani da ranar lahira wato ya zamanto ba za su iya ganin sa ba Allah ya dauke ganin su ba za su iya cutar da shi ba to sannan kuma in sun ji alkur'anin sai wannan jin da suka yi ba zai sanya sun fahimta ba saboda ne saboda rashin imanin su da ranar lahira sai masu koma baya suna tserewa a guje kamar yadda jakan dawa suke kore wato suke guduwa to sai Allah ta'ala ya yace nahnu a'lamu bima yastami'una bi mu ne masu cikakken sani da abin da suke sauraro idh yastami'una ilayka inda suke sauraron ka yayin da suke sauraron karatunka wa idhum najwa da kuma yayin da suke yin zancen sirri a tsakanin nan an ce wa izuhum najwa yayin da suke da suka zamanto zancen sirri su ne ma suka zamanto zancen sirrin saboda yawan zancen sirrin da suke yi kullum a cikin kuskus suke kan ya zafi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine shughluhum shagil abin da ya shagaltar da su da kenan to Allah ya ce mu ne masu cikakken sani nan an ce a alamu kun ga ba a cewa Allah shi ne mafi sani tunda babu wani wanda za a kamanta shi da Allah ballantana ake sanin sa ya fi sanin a sanin Allah ya fi nasa amma ana amfani da sigar af'ala tafdil wadda take nuna kamantawa tsakanin abu tsakanin wato abu guda biyu a wajen wannan sifar amma an zo da ita an aro ta don a nuna isa matuka wajen sanin Allah wato Allah yana cewa mu ne masu cikakken sani sani mai isa matuka na abin da suke sauraro yayin da suke sauraron ka to sun san kuma suna zuwa sauraro karatun annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ta ya san abin ya san shi ne yake da cikakken sani yayin da suke wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba tunda yana karatun sa baya sani haka za su zo su saurara su ji abin nan ta tasiri akan su sai su yi kansu juna wasiya sai to kun gani wannan abin da kuke yi ba shi da alheri domin kananan yara da mata in suka yi kuna yi su za su yi su ba su da basirar da in sun ji za su ke karɓa daga sun ji biyu za su ya ku daina zuwa zai ce eh haka ne kar mu sake amma kashe gari ba za su ba ba ba sai su sake zuwa saboda jajibiyar alƙur'ani to Allah yake muna sanar da abin da suke yayin da suke sauraron ka da kuma yayin da suka keɓe suna yin suna tattaunawa me za mu ce ne dangane da alkur'ani suna yi a ɓoye to kaga wannan don ya zama to wa'i narko da Allah ya ce yana mai cikakken sani ne da zancen kuskus da suke yi in suka ɓoye a tsakankanin su idh yaqulu zalimuna yayin da azzalumai suke cewa in tattabi'una illa rajulan masura ba wani kuke bi ba face mutum wanda yake aka wato aka sihirce shi aka ce Allah ta'ala bai ce a idh kuluna ba sai ce idh yaqulu zalimuna don ya nuna maganar da suke yi zalunci ce tunda menene zalunci irin ka rufe gaskiya domin kuma ka rufe gaskiyar da ka santa duk wanda yake yake da hankali ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mashhur bane ba wanda ake maka sihiri ne domin abinda suke nufi da al-mashhur kamar da ibn al-arabi yace shine allazi fasada aqluhu wanda hankalinsa ya baci duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai san cewa ba wanda ya sabi da tabin hankali ba inda sun yarda cewa wanda yake da tabin hankali ne ai ba za su rinka yawo suna hana mutane su saurare shi ba baki ba baki idan suka zo sai su bi wuri wuri inda ake tanti inda nan na unguwa unguwa kabila kabila da haka ake zama a nan ke kakku saurare shi wannan zagin iyayensa da kakanni yake tsine ma iyayensa da kakanni yake kar ku saurare shi inda sun san cewa wanda hankalinsa ya riga ya jirkita ne ya ba sa bukatar su wannan dukkan mai hankali zai san wannan to shi sai Allah ya sifanta su da zalunci don su koma kristani ce gaskiya fa zalunci muke yi wannan ba ba mashhur bane ba wanda aka yi masa sihiri bane sannan kuma zalunci ne suke yi yayin da suke shirin ta'addanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda kuma za su faɗi magana wanda yake za ta kautar da mutane daga abin da yake shine daidai to shi yasa sai Allah ya al al'ibhar fi maqam al aka bayyana a wurin da ya kamata a faɗi pro a faɗi bamiri sai aka faɗi su ɓalo-ɓalo. Allah ta'ala sai yace unzur kaifa darabu lakal amsal duben da suke buga maka misalai fadallu suka ɓace fala auna sabila sai suka rasa suka kasa samun hanya guda ɗaya wanda suke za su tsaya a kanta a kan cewar kai a kan wannan kake tun da yau in sun ce a'a mawaki ne gobe sai su ce mai taɓin hankali ne gobe sai su ce mai sihiri ne gobe su ce ɗan dabo ne sun kasa samun magana guda ɗaya su faɗa wanda yake wannan shine alamar wato a bata Shi ne alamar ɓata shi ta ce Allah ya ce ma sallallahu alaihi wasallam duba ka ne yaya yadda suke buga maka misali suka ɓace suka kasa samun wata hanya wanda za su ɗauka a kai to a cikin wannan akwai rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kiran al'umma ga baki ɗaya a kan cewa waɗanda suka yi gaba da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka isa matuƙa wajen kafirce masa yayin da babu wanda babu wanda za su amfana da kafirce masa irinsu to sun rasa yadda za su tare da shi abinda suka sun rasa sun kasa samun matsaya a kansa domin duk wata matsaya da za su tabbata da za su zaɓa sai sun samu abinda zai warware matsaya ɗaya ce da za su faɗa kan cewa shi annabin Allah ne na gaskiya in za sun tsaya a wannan shi kenan ba za su sake tashi daga wannan matsaya ba amma duk wata matsaya ba wannan ba in suka ɗauke ta to sai sun ɓata shi yasa Allah ya ce unzur kai fa darabu laka al-amsal fa dallu fala yastati'una sabila to wannan ya isa akan akan abin da wannan abin da Allah ya kawo kenan akan alqur'ani da kuma akan annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya isa raddi a gare su an sufanta su da zalunci kuma an sufanta su da kan cewa waɗanda ba su da fahimta zukatansu a cikin a cikin wato an rurrufe su kunnuwansu an toshe su ba sa kuma an sanya hijabi tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ba za su taɓa isa ya zuwa gare shi ba saboda haka su raunana ne a hujja raunana ne a ƙarfi sannan kuma nuna cewa su zalumai ne to sannan kuma sai makami na ƙarshe shine raddi a gare su akan tashin alkiyama kun ga shika-shikan imani haka aka aka fare su da ilahiyya sannan annubuwa sannan al akhir Allah ta'ala yace wa qalu wa idza kunna idaman wa rufata kuma suka ce yanzu idan muka kasance kasusuwa da kuma rududdugagun bangarorin jikinmu duk sun zamanto sun sun wato sun zamanto kasa sun zamanto particles in kasa a inna lamabutuna khalqan jadida to kuma wai shin mu za a mu waɗanda za a ta a cikin wata halitta sabuwa to sai Allah wato kenan ta yaya za a yi bayan mun rijijige a cikin ƙasa kun ga material kenan yan mata babu wani alama na material ɗinmu kuma a ce za a dawo da mu to sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kulkuno kunu hijaratan aw hadida sai ne ku kasance duwatsu ko karfuna ko karfi ku zama duwatsu ko karfi wajen dai nuna cewar wannan laushin na rayuwa da kuke gani to yau ga shi ya zamanto duk wani alamar laushi babu shine dutse akwai wani alamar rai tare da dutse akwai wani alamar rai tare da ƙarfe? to Allah ya ce ku suranta ku zamanto haka ma halkan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma ku zaman da kulkunu hijaratan aw hadida aw halqan mimma yafburu fi sudurikum ko ku zamanto wani halitta wata halitta wadda take girma a cikin kirazonku wato a cikin tunaninku ku tunanin wata halitta da ta fi wannan girma wajen rashin yiwuwar a sanya mata rai ba a sanya mata rai ta dawo a cikin wani sabon halitta ku suranta ku gani domin dai a cikin wanda kuke gani babu dai kamar dutse babu kamar karfi to in ma za ku iya tunanin wani abu wanda yake zai iya zuwa a cikin halitta ku to kun ga wannan kalubale ne ba gare su ba hatta wanda za su zo daga baya wanda za su yi discovery na mata wanda za a shiga laboratory a samu abu wanda yake mai karfin mai karfin da ma yafi karfin karfi to Allah yake ku zamanto wannan ma aw halqan ma yaduru fi sudurikum fa sayquluna man yu'iduna to da ga musu wannan suka san cewar to babu hujja fa a gare su domin an kalubalance su an ce ko ma ya suka zamanto sai an dawo da su kaga kenan suna fuskantar kudura wadda suke tafi karfin su to sai suka ce fa sai nuna man yu'iduna to za su ce mata waye zai dawo da mu waye yake da iko da zai iya yin wannan wato idan wannan mumkini ne to waye wanda yake da iko yayi wannan sai Allah ta'ala Ya yake qulil ladhi fatarakum awwala marra ce ne wannan wanda ya ƙagi halittar kuma a marar farko shi ne zai dawo da to kaga shi ma wannan sun an yanke musu hujja domin wanda yake da ikon ya faru halittar ku bayan babu komai ai ikonsa akan ya dawo da ku bayan kun tafi ai ya fi domin wanda yake a wato kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratun rum Allah maɗaukakin sarki da ya ce halitta ta biyu ɗin ba ta zamanto mafi wahala a gare shi wa huwa ahwanu alai Allah ta'ala ce wa huwa ahwanu alai shi halittar da zai dawo da ku ne ma yafi sauƙi a gare ku wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alai Shi ne wanda ya fara halitta sannan ya dawo da shi shi ya fara halitta fara halitta ta fi tsanani bisa a dawo da ita shi yasa ya daga cikin sunayen Allah da suka sun tafataru samawati wal ard to da Allah aka da Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka gaya musu wanda ya faru halittar ku marar farko sai Allah ta'ala ya ce fasayunziduna ilayka ru'usuhum wa yaquluna matahu to za su girgiza kanka za su girgiza kawukansu wasu yin gidona ilaikar usun za su mummutsa kawukansu a sifar mamaki wato su wato wato ba su yadda ba na ilaikar giduna ba ya kolo na matahu kuma sai su rinka cewa to yaushe ba yi wannan suna istihza'i idan Allah to in ba ka duba matsayin manzon Allah sallallahu yi girman matsayi da ake ba shi da yadda kowa yake kishin mutuncinsa da hankalinsa sannan a zo a samu sun mutane suna izgili da shi saboda ya gaya musu gaskiya wanda babu yadda za a yi ya sami irin sanin wannan in ba da wahayi daga Allah ba yau da ba annabci ba ne ba cikakken sani ne ga Allah da yake da shi ba da gaskiya in wani ai sai ya watsar sai ya watsar amma kwaɗayi yake a kan su fahimta kwaɗayi yake a kan su to ka ji fa an gaya musu wannan sai su girgiza kai to yaushe fa na mata'u sai Allah ta'ala ya kul asa an ya yakuna qariba ai ya kusa ta zama to kusa yake domin dukkan abu mai zuwa kusa yake to kaga wannan wa'idi ya kusa ta zama to kusa to kuma suna jin yadda wannan tashi zai kasance idan shamsu kuwira idan sama'un fata idan sama'un shakar abubuwa da suke nuna tashin hankalin wannan rana to a ce maka ta kusa ai ko yanzu ne a ce tashin alkiyama fa ya kusa fa ranar juma'a ko irin makaryatan nan da suke faɗa cewa 2015 za a yi tashin alkiyama kuna 2014 ko da waɗanda suke ba su yadda ba wanda suke waɗanda suke ba su da ilimi na addini in suka ji irin wannan ko baccin kirki ba za su yi ba to shi yasa da aka Allah ta'ala sai ce qul asa an yakuna qariba ai ya kusa ta zama to makusanci yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdi ka tuna wannan rana a ranar da zai kira ku sai ku amsa kiransa kuna masu godiya a gare shi wa tadunnuna illa bittum illa qalila ku rinka yankewar zato kuna tabbatarwa da kuna zaton kuna zato mai rinjaye ai kuna yaƙini kan cewa ai ba ku zauna a cikin ba ku zauna a duniya ba face lokaci ɗan kankani nan wadansu sun ce wai ai zaman da ake tsakanin busa na farko da busa na biyu tunda shekara arba'in za a yi na bacci wanda yake babu azaba to wai wannan ishara ne ga wannan wannan ku ba zahiri ba ne tunda allah abin da ya nuna shine qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fasal al-'ali za a ce musu zaman tsawon zama a ƙasa nawa kuka yi sai ce ai mun zauna wuni daya ko rabin wuni ka duk wannan rayuwa da duk zaman bari ran tashin alkiyama abinda za a ɗauka kenan to kaga sai ayar ta kunshi ta kare da ban tsoro da narko da narko kan sha'anin lahira to kun ga haka alkur'ani yake wani lokaci a ja tunaninka ta fuskar wato kai tunani na hankali wata ran kuma a bi ta fuskar asalin ɗabi'arka akwai abin da yake a cikin asarin halittar ɗan adam in an tsoratar da shi to shine gaskiya za ta shiga cikin zuciyarsa in ya shiga cikin tsoro shi sa ya ake narko shi sa ake ban tsoro shi sa ake woni to Allah madaukakin sarki uslubin sarki kenan da ya janyo tunani na hankali a cikin ayoyin da suka gabata da yake da alaƙa da ilahiyya yake da alaƙa da annabci da kuma abin da yake da alaƙa da ranar lahirar shi ma to sai kuma aka kare da abin da zai jefa razani da tsoro a cikin zukata domin wannan zai iya sanya waɗansu su farga wannan su sanya su tsaya su amfani da hankalinsu su tsaya su nutsu su sake tunani wanda watakila wannan ya zama to shi ne rabonsu na gaskiya ka shiga cikin zukatansu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon ka Allah ka sanya mu zamanto jagorori da masu tsoron Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa